قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى sai masu sihiri suka ce wa annabi Musa, Ya kai Musa, ka zaɓi ɗayan biyu ko ka fara jefa abin da ka zo da shi na tsafi, ko kuma mu mu zama farkon waɗanda za su jefa.